a karo na bakwai 'yan wasan kungiyar kwallon kafa na iyimba sun gamu da 'yan fashi da makami a ranar litinin da ta gabata akan hanyar su ta zuwa kaduna domin halartar wasan league na kwararru wato nigerian professional football league hukumar ta league din ta bayyana cewa fashin ya afku ne a okene a yankin tsakiyar nigeria an yi ma jami'ai da 'yan wasan kungiyar karkarf amma ba wanda ya samu wani rauni kuma wannan fashi ya faru ne da ranar allah ta'ala a garin na ne da ke jihar kogi a inda aka yi wannan fashin a nan ne aka yi wa kungiyar kalo pilas fashi a watan maris na shekarar ta gabata a lokacin da suke kan hanyar ta zuwa owerri wanda kimanin mutane biyar suka samu raunuka.